الحمد لله الواحد القهار المؤمن العزيز الجفار القائم على كل نفس بما كسبت المتفضل على عباده بسوابق النعم والآلاء وهو الولي الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسفيه من خلقه وهو المصطفى والمجتبى والمرتضى بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الكرام وآل التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نريد منكم أن نقف جميعا ونتساءل ما هذه الحرب ضد الإسلام والمسلمين فبقاء الإسلام في خريطة العالم تنزف دما والمسلمون في كل مكان يذبحون ويشردون ويقتلون ويدمرون ويشتت شملهم ويمزق عرضهم ويضعفون سنين طوال انظروا حالة المسلمين في بوسنيا وفي باكستان وفي كشمير وباما وصوماليا والهند وبعض الدول الإفريقية وغيرها من الدول العالمية عباد الله وهذا البلاء الحدام لم يقتصر على المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار فحسب بل إن المصيبة تجاوزت إلى البلاد الإسلامية كمصر وسودان ومالي ونيجيريا وسوريا وصارت مئنة الإسلام والمسلمين بين أبنائه يقتلون أنفسهم ويبددون وذلك كله نتيجة الكيد الكفرة ومكر الماكرين وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القائل في الحديث الذي أخرجه الذي أخرجه إمام مسلم حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وكما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداء عليكم الأمم كما تداء الأكلة على قصأتها قال قائل أمن قلة يومئذ نهن يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزئن الله في صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت عباد الله أفيقوا واعلموا أن اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا لا يرضون أنا ولا يحبوننا ولا يحبون ديننا ولا يزالون يبغضوننا ويكرهوننا وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال جل جلاله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وهذا مما يجعل الحرب بين الإسلام والكفر دائما وقائما أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإلى أن يرتد المسلمون عن دينهم أو يكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال تعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون وقال سبحانه وتعالى لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمه وأولئك هم المؤتدون إخوتي في الله اعلموا أن النصر يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي قال تعالى ولينصرن الله من ينصر ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ومن الأوامر التي يجب علينا امتثالها مؤاداة الكفار وموالاة أهل الإيمان قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بل إن حرمة تولي الكفار شامل لكل كافر لكل كافر وإن كان أبا وأما أو أخا لذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون وعلى كل مسلم أن يقاوم هذه الحرب بكل ما لديه من الإمكانيات كما يقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقال تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز المسلمين وأعز دولهم اللهم دمر الكفار والكافرين والماكرين اللهم انصرنا عليهم واجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي سفلى dukkan yabo da godiya da janjinawa su tabbatar ma Allah marin jaye wanda yake shine mai amintarwa shine mabuwaye shine mai yawan gafara wanda ke kulawa da kowace rayuwa wanda ke bayar da ni'imominsa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa muna shaidawar ba wanda ake bautawa da cancanta an ba shi ba lalle ne shi ke da mulki lalle ne shi ne abun yabo sama da ƙasa kuma shi mai iko ne akan dukkan komai haka muke shaidawar cewa lalle annabi muhammad bawan allah ne manzo allah ne zaɓaɓɓe allah ne daga cikin halittun allah shi ne zaɓaɓɓe shi ne yardajje a gaban allah wanda allah ya turo ya zama mai bushara ya zama mai gargaɗe mai kira zuwa ga addinin allah fitila mai haskakawa tsira da aminci Allah su tabbata a kansa da alayensa masu tsalke da sahabbansa manya-manya da wayanda suka biyo da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama baya wannan mu sani da cewa ya ko bayan Allah dukkan shari'a ta tabbata a cikin littafin Allah kamar yadda dukkan bata ta tabbata daga cikin abin da aka kago ba wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ko bayan Allah wajibinmu ne mu tsaya mu diba mu gane menene ke faruwa a cikin duniya wani irin yaƙi ne ake yaƙin musulmai wani yaƙi ake yaƙin garuruwan musulmai wani yaƙi ake yaƙi da musulunci ya kamata musulmi ya zama faɗakakke ne kada ka zama kamar kana saman ike ka haure shi ga kusu na cin wannan irehin in baka gane kusu ba ɓera yana cin wannan reshin wani na ya kamo daga gabas wani ya kamo daga yamma wani yana sama wani yana ƙasa suna cin wannan reshin kai kuma kana can sama kana ƙoƙarin ɗiban 'ya'yan itacen nan kana ƙoƙarin ɗiban wa'annan itacen da ke ga wannan reshin baka kulawa da haɗarin da kake a cikinsa har ta kai inda za a canye wannan reshin inda za a gunce wannan reshin ka faɗo a ƙasa baka kula da irin matsalar da kake a cikinsa ba wannan fa ne ya kamata musulmai su kula muna cikin hadare muna cikin matsaloli muna cikin damuwa irin yadda makiya Allah suka yi muna zobe yadda makiya Allah suke kokarin fin karfin mu da namu su kwace muna su kwace muna talakawa su kwace muna sarakuna su kwace muna shugabanni a ƙarƙashin ƙasa su kwace muna dukkan wasu al'umma har mai zama kawai muna haka kawai muna sagaga da bake suna yaƙin mu yaƙi na makame suna yaƙin mu algazabul fikri yaƙi na tunani suna yaƙin mu a ɓangaren siyasa suna yaƙin mu a ɓangaren tattalin arziki suna yaƙin mu a kowane ɓangare amma muna kwance ba mu san da cewa ana yaƙin mu ba 1994 idan ka shiga Nijar ba ka taɓa samun wani wanda a ɗan Nijar wanda a eh, Kirista ba ka samunsa ba ka samu wani ba Yahude a Nijar wanda a ɗan Nijar ne asalin ɗan Nijar ba Yahude dukkaninsu musulmai na waton 100% na mutanen Nijar musulmai ne amma je yanzu ka diba ka gane yadda kiristoci ke shiga cikin Nijar suna mayar da mutanen Nijar kiristoci cikin karkashin ƙasa sun fara daga arawa sun fada daga cikin fulani suna kokarin maishe su arna suna kokarin maishe su kiristoci sannu sannu sannu mu muna nan kwance malaman mu ba su faɗaka ba sarakuna mu ba su faɗaka ba attajiran mu ba su faɗaka ba masu kuɗi da sauran 'yan siyasa ba wanda ya faɗaka mun shiru mun kyale don ba komai ai mu abu ɗaya ne ai da kiristoci da musulmai duma ma abu ɗaya ne ai ba komai wanda addinin da kaga dama ka yi wanda kaga dama ka aje har yaƙi ya cika kana nan kwance wa kwancewa an ba ka sa abin da ke karkashin ƙasar ka ba yanzu irin yadda muke da makiya waɗanda suke kiristoci ne a kudancin najeriya suna can suna ƙoƙarin hanyoyin da za su yaƙi mu suna turo mutanensu suna zuwa suna mayar da mutanen mutanenmu na arewacin najeriya da aka san sansa musulmai ne suna kwata suna mayar da su arna sannu sannu karkashin ƙasa mu ba mu sani ba suna na suna ji abin da ke faruwa a benue ji abin da ke faruwa a plateau ji abin da ke faruwa a adamawa ji abin da ke faruwa a yola ji abin da ke faruwa a kaduna ji abin da ke faruwa a wani bangare na jihar kebbi duka wayannan muna nan mun yi shiru dinmu can da muke gani can kudu kamar makiyanmu ne mun su ne makiyanmu wallahi sun dasa muna makiya a cikin da suka fi can hadari a wajenmu bayan wannan dasawar da suka dasa muna yau idan ka je benue musulman da ke cikin benue za ka iska 50-50 muke da arna amma wallahi ba mu isa a ba mu gwamna ba saboda wai arna ne a kasar wai suke da wannan kasar dibi abin da ke faruwa a jos plateau 50-50 ko ma muke da 60% suke da 40% amma ba mu isa ba mu gwamna ba ba mu isa ba mu mataimakin gwamna ba ba mu isa ko ciyama a ba mu ba sai an yi kamar ana yi sannan mu samu kila ciyama na local government daya amma dai mu yi kaɗan mu samu gwamna mu yi kaɗan mu samu shugaban ƙasa mu yi kaɗan mu samu mataimakin gwamna a plateau tare da kasancewar mu ne 60% 60% mu ne 60% in ba yi muna adalci ba kake 50-50 ake musulman plateau da kuma wa'inda ba musulman ba amma sun zo sun fi ƙarfin mu a wannan gurin musulman mu kowa ya ruwe baki ya yi shiru har Kaduna inda tsakiya inda a hedikwatar Sardauna inda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya zauna ya karantar har Kaduna wai ana cewa ba isa wai ayi musulun ta musulun ba wai dole duk gwamnan da sai dole sai ya dauko wato mataimaki arne yayi wai sai da El ya tashi ya je bata wannan abun gansu ya dauko musulma ya sa mataimakin sa sannan aka yo a gare sa cikin waɗanda suka yo a kan El fa har da musulman mu ba suna a kai ne suna sakin sa wai don me zai yi wannan wai don me zai yi wannan wai ka san musulman mu muna nan kwance ba mu san abin da ke faruwa ba yanzu wa'annan kiristocin da sun sa mu tsakiya can kudu suna can suna turo muna mutane su suna zo suna kiristar da mutanen mu da da wahala ka samu bahaushe kirista da wahala ka samu bafulati ne kirista yau wai gashi nan zaka samu bahaushe mai dan bahaushe kaka ne babansa musulmi na kakansa musulmi ne za ka iya kidaya kakanninsa guda ɗaya zuwa shida dukkanin su wa'annan musulmai ne amma shi yanzu kirista ne saboda ya yi rashin lafiya musulmai ba su taimaka mai ba kiristoci sun taimaka mai sun ba shi dan omo sun ba shi dan wani abu ya koma kirista yanzu ya zama mai musu aiki shine anna yana kokarin ya jawo hausawa su zama kiristoci daga nan kuma sai su zama suna yaƙi da ƙyan uwansa hausawa musulmai suna yaƙi da ƙyan uwansa fulani musulmai wai duk muna na ruhi da baki ba mu shiru ba idan kai magana kace ya kamata masu kuɗi ku faɗaka ku ɗauki nauyin malamai kamar yadda su suke ɗaukan nauyin fasocinsu suna shiga suna da'awa suna kyauta suna ma wa'annan mutane alkhairi mu sai in kai wannan magana sai ka ji ana cewa a ah, wai malamin nan yanzu abin da yake so a bashi kuɗi abin da yake so kaza ya zama maba ya zama dan kwairo ya zama kaza saboda ka ce a taimaka domin a koyan da ke bukatar musulunta a musuluntar da su idan so aka je kuma a taimaka musu da wani abu wai shi na a'a ah, shi ya tara dukiya kudinsa ba sa da amfani sai lokacin siyasa kudinsa ba sa da amfani sai ga yarinyar da yake so kudinsa bai gudawa yana da kudi sai lokacin da siyasa ta taso lokacin da yake bukata wata kujera sannan yake guda mana shi mai kudi ne amma idan za a je a musuluntar da wasu bayan an musuluntar da su a taimaka musu da wani don a rike musu addinin su don mu rage makiyan nan da suka sa mu tsakiya wai wannan bai damu ba yanzu sun sake aza wani sansani a abin nan a Nijar da muna ganin cewa idan suka addabe mu nan Niger za mu fada to sun je can sun rike Niger din nan da in kace kana bukatar kirista a Niger ba za ka samu ba sai dai ka samu Faransawa waɗanda ba ƴan ƙasa ne ba sun zo suna kiristanci ko ka samu Turawa waɗanda ba dai ƴan ƙasar ne ba suna kiristanci amma ba dan ƙasa ba yanzu ga su can sun samu Arawa da dama sun shiga kiristanci sun samu Fulani da dama sun shiga kiristanci a cikin Niger daga nan za a ba su makamai ba, daga nan za a rinka training din su ba daga nan za su zama makiyanmu a harbo mu daga kudu a harbo mu daga arewa an samu tsakiya muna nan mu yi shiru sarakunan mu ba wanda ya damu masu kuɗi mu ba wanda ya damu yan siyasa mu ba wanda ya damu kowaye ba wanda ya damu abinda ɗaya suke bukata ka tashi ka yi magana ka ce ya kamata ku taimaka ma addinin ku a ce ma kai mai tsauri addini ne a ce kai mai tsaurin kaza ne ai kaza da kaza ne ai bai kamata ba ai duk ƙasa guda ce ai duk musulmai ne ai duk kaza da kaza na kun san ƙasa guda ce ai amma me yasa shekaran jiya da aka kai hari da wa'insu arna suka kai hari suka kai coci hari kuka fito kuka yi Allah wajirin amma da aka kai mu na hari a masallatai masallaci nawa aka kai hari a Najeriya amma baka ji an ce an fito daga fadar shugaban kasa ba ana gwada wai ai Allah wajirin da abun da ya faru wasu matsiyata na suka ce shekaran yi abun da aka fito dukkan Najeriya aka yayyada cewa aka yi dukkan jami'an tsaro dukkan wani jami'in tsaro tun daga sojoji tun daga yan sanda tun daga ss tun daga gandirebas tun daga duk wani mai sa kaki mazan maza su je su yi kokarin su gano waye ya kai hari a wayannan harin da aka kai a coci sau biyu wayanne suka gani sai an gano su sai an hukunta su amma a nan kano an kai hari ba yi wannan maganar ba an kai hari har a masallacin da sarkin kano ke sallah an kai hari ba yi wani wannan sanarwar ba a nan bangi nan cikin neja an yi lokacin da ana cikin sallah a ranar juma'a can sa kai suka shigo suka rika kama fulani suna musu yankan rago ba ce komi ba an yi abun da ya faru a dukkan masallatai ina wani masallaci ba kai hari ba a arewacin najeriya amma ba a yi wannan ba amma tunda an kai ma kiristoci yanzu ka ji irin matakin da federal government ta dauka ka ji abin da ke wara idan aka yi haka a cikin arewacin Najeriya yanzu a nan Sokoto dukkan garin duk inda headquarter jihar headquarter musulunci take nan Sokoto na to amma je ka taba kirista guda ka ji yadda manya-manyan Sokoto ke fitowa suna Allah wadirin ka ji irin yadda suke fitowa suna maganganu masu wa'anda ke nuna ma wato sun damu da wannan abun amma dibi musulmanmu da ake kashewa a sokoto dibi yadda ake zubar da jini a sokoto ba ka ji wannan magana in dai musulmi ne ake kashewa in dai musulmi ake zubar ma jini za ka ji wannan ga shugabanninmu ba ba ka ji wannan ga shugabannin siyasa ba ka ji wannan ga sarakuna na gargajiya ba ka ji wannan ga dukkan wasu mutane masu kima ba ka ji wannan ga manya-manyan masu kuɗinmu amma da an taɓa kirista za ka ji kowa ya taso don mi don mi don mi don mi amma fa kiristan na shi zai taɓa musulmi dole kuma musulmi ya shirya kyale kirista shi zai taba musulmi amma dole musulmi ya kyale shi ko musulmi bai taba kowa ba kuma a zo a kashe kuma ba a cewa kamai wannan an tattara muna makiya daga kudu an tattara muna su daga wannan arewacin Najeriya an tattara muna su a daga Niger mun koma tsakiya a hali yanzu kullum abin da ake a karkashe mu amma ai kun san musulunci yana da muhimmanci ku da ke ganin cewa musulunci baya da muhimmanci yanzu yanzu da eh, lokacin da siyasar ta taso har ta kai ga dukkan fatunan Najeriya sun riga sun fahimci cewa musulmai adda majority a Najeriya gaba daya sun fahimci cewa musulmai suke da yawa a Najeriya gaba daya sai suka je yanzu suka tsaye da duk musulmai gaba dai kun san abin da yasa suka tsaye da musulmai wallahi don su ci zabe ne ba don musulunci ne ba wallahi don su ci zabe ne ba wai don musulunci ne ba sun gane cewa idan aka tsaye duk fatin da ta tsaye da harni a Najeriya wallahi faduwa zai duk fatin da zai sa saboda haka dole sai a je koda ranke ranke musulmi na da zai so a do a ci zabe wannan shine kawai amma ba don suna son musulunci ba ba don suna kimar wai sun kimanta musulmai ba da ƙuri'un mu ake yi amma fa ba mu ba ma da kima a wajensu, su ba ma da kima ga yan siyasa ba ma da kima da duk wasu manyan manyan kasar nan ana kashe mu ba su damu ba ana zubar muna da jini ba su damu ba an hana muna ciwo an hana muna noma amma ba su damu ba sun ɗauka cewa kiristocin nan su ne abun goyo su ne manya manya su ne ake jin tsoro mu ba a jin tsoron mu ba wani musulmi da ake tsoro kasar nan amma arna sun tsoron su ake yi da an taba su zaka ji kamar sama za ta fado saboda an taba guda daga cikin su ka jibi abin da ya faru tiyoyi ba da jimawan ba ji abin da ya faru duk wani babba da ke cikin jihar Sokoto da babba da ke cikin Najeriya sai da fito yi Allah wajen da abin da ya faru amma ka dibi abin da ya faru a waccan matar ta Adamawa da tagge arna su daga neta da hijabi suka kashe ta tana da ciki da ya'yanta guda hudu suka kashe ta amma baka ji wani ya fito ya ce abin da sai an kama wayannan mutane a hukunta su ba baka ji wani abin da ya faru ba ji abin da ke faruwa cikin daji suke biye fulani mu makiyaya suna harbe dabbobin su suna kashe su duba mai iya cewa kala nan in kuka kula wallahi dukkan matsalolin arewacin Najeriya su suka kulla muna wallahi ba wani ya kulla shi ba wallahi su suka kulla shi wallahi in kun kula ba abinda matsalar da muke fama da ita arewacin Najeriya su suka kulla karya mu da tattalin arziki su ne yaƙe yaƙi su ne shekara nawa ana kama shugaban Boko Haramun Muhammad Yusufu kan ke zuwa ta amso shi a kotu idan ba idan idan ba babu lauje cikin nadi don mi kan za ta amso shi ba musulmi na ba yake ba ba jihadi zai yake ba don mi kan za ta je ta amso shi so nawa aka je kotu suna amso shi su suka kulla muna wannan sharri fa suka kawo muna boko haramun muka kama kashe kanmu suna kallo suna dariye su su ne ke ba mu su ke ba wa'annan mutanen makamai su suka kulla wannan sharri fa aka kare wannan kai tun mai tsatsi ne su suka kulla shi wallahi je ka binciki duk abubuwan da suka faru tun daga mai tatsi ne su suka kulla wannan tsiyar kuma aka ji ana kashe mu ba abin da ya dame su abin da ya faru zangon katam su suka kulla shi wannan harin da aka kulla shekaran jiya na kaiwa a coci su suka shirya suka kai harin da kansu don a ce musulmai ne don a samu damar yadda za a kakkashe musulmai don a samu dama yadda za a kama musulmai yan bandit wayanda suka faru a Najeriya wallahi su suka kulla shi wallahi su suka kulla bandit da ake faruwa ake faruwa a Najeriya su wa'annan je makiyan namu su suka kulla shi wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma shi ke na kai ya ci gaba da zaman sa bai gane ba amma Allah su suka kulla shi domin idan ka kula mutumin da an makiyayi ne yau shi ya samu AK47 yau shi ya samu irin wa'annan manyan bindigogin da har sojojin Najeriya ana ganin wai ba su da wa'annan makaman ina ne ya samu wa'annan ya aka ya iya wannan harbin ya aka ya iya wannan training ina ina ya same su ya aka yi suka samu wa'annan makaman ya aka yanzu suna kawo ari su yi awa biyu suna operation amma sojoji ba sa zuwa ya kai ya kai su kori shanu ka dai san ko da dai kuɗi na aka ce ka sata ga gundi gurin da ka sace su aka kira aka fada aka ce ga kuɗi mutu ya sata dubu kaza a ce mutu ya sata kuma an faɗa ma jami'an tsaro gaba daya har yayi awa hudu ya daga da wayannan kuɗin ai akwai ban mamaki ya kamata a yi tambaya ballenta ce shanu mutu ya kori shanuwa daga ɗari ɗari 300 har dubu ɗaya ya gwargaɗo ya kora ya tiya sai kuma wai duk ana cewa wai ba a yi amsa wayannan shanu wai ba a zuwa wajen su ka san da cewa wani shiri ne wanda aka shirya kuma yahuda suka kulla muna su kuma ita ce annan tana cin mu ba mu gane ba hatta kai yanzu kokarin suke su shigo karkashin bahaushe da ne ma karkarin suka su zo su yadda za su haɗa bahaushe da bulatini suka fito da wasu ƙungiyoyi wai ƙungiyar bazata wannan kungiya ta bazata kirsoci ne gaba daya sai suka zo suka yi wata kungiya wai kungiyar bazata wannan karkashin kungiyar bazata aka samu hausawa tsantsa Kano hausawa tsantsa Jigawa hausawa tsantsa ina hausawa tsantsa ina aka samu wasu kungiyoyi kuma wai sunan su kaza wa kaza duk kawai inna abubuwan da aka kukkulla mi ake bukata mi ake so ya za a yi dai a arewacin Najeriya su kama kashi kansu da kansu ya za a yi arewacin Najeriya su kama kashi kansu da kansu to mu sani da cewa wallahi ba ma da wata ƙasa da ta kai muna Najeriya ba ma da wani makiyin da ya kai muna wanda ke ƙoƙarin yaƙinmu mu a bayyane da kuma ɓoye. Allah da kansa ke cewa qad badatil bagba'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar kiyayyar ta bayyana a bakunan su abinda ke cikin zuciya ya yi muni abinda ke cikin zuciya ba ku sani amma abinda ma ya bayyana a baki abinda suke faɗa a baki abinda suke yi ƙarƙashin ƙasa ya nuna cewa ba ma da makiya kamar su sauraka muke kira ga 'yan siyasar mu ku san da cewa wallahi duk yadda kuke ganin cewa mu ne ba ma da kima mu ne ba ku da tsoro wallahi mu ne ƴan uwanku duk yadda kuke ganin cewa wa'ancan su ne ƴan uwanku wallahi ba mai ƴan uwanku ne ba kuma ba su ba yadda za a yi su so ku sai idan in za ku bar addini ku ba yadda za a yi su so ku sai in za su raba ku da addini gaba daya amma mun san da cewa akwai wasu ma wa'anda yanzu da ake fitowa ana cewa dole ne sai ai musulmi da kahire wallahi wani da da zai koma kirista ya san in ya koma kirista za a ba shi mataimaki wallahi da ya koma zuwa sai shi mun san da wannan wato ba mu san matsayin addini mu wallahi ba mu sani ba ba mu san matsayin makiyan mu ba ba mu san matsayin mutanen da ba ba mu san irin tanadin da suke muna karkashin kasa ba ya Allah ka taimake mu ka taimake addinin musulunci إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن